alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am na'am furu'un thalatha rassa guda uku na farko fi wad'il lughat wato wanda ya sanya lugogi al-lughat yare yare shine sauti da kowa yake ta'abiri akan ma'anarsa eh, to waye ya sanya ma kowane harshe waye sanya ma kowane harshe harshensa فذهب قوم الى انها اصطلاحيه waɗansu daga cikin malamai sune Abu Hashim wa man tabi'ahu min al-mu'tazila sun tafi zuwa kan cewa lugha istilahiyya ce istilahi kamar taro ne mutane suka ce ku ga mu ce ma wannan insani ce ma wannan hayawan ce ma wannan jabal ce ma wannan shajara <laughs> istilahiyya na'am a hannun su fi ma bainahum liyatakhatabu biha mutane ne suka sanya tsakanin su dan su rinka shi kuma wani lokaci sukan kafa abin da zai nuna maka wannan daga cikin hujjojinsu shi da sababbin kalmomi da ake fito da su a cikin yare sababbin kalmomi ba wahayin su ake ba ba zuwa ake ake tsuto su a wani ba kawai watakila wani zai yi ma'anar shi kenan ta to su suka ce na can farkon su ne suka su kai na waɗansu malamai kuma wa zahaba qaumun sune al-ash'ari wa atba'ahu da kuma abubakar ibn Faurake suka tafiya zuwa ga cewa tauƙifiya tauƙif ce wato a bar saukarwa ce Allah ne ya ajiye ta Allah ne ya sanya lugo kowane harshe shine Allah ne daga Allah suke ya Allah ne ya koyar da bayansa ta hanyar mala'iku da annabawa to al'amarin da a cikin wannan zai iya ɗaukan kowace fuska babu wata fa'ida a kan wannan sabani me yace fala tadid li faqdi dar'in li faqdi far'in zar'a ko kullaha eh eh to al’asma yana nufin lugat kenan al-asma min al-lugat ko kuma allogat lughat min al-asma wanne ne wanne ne am magani za a ce izbatun amu ya tabi isbatul nasas bayan mufassirin ba gaskiya ya kuwa cewa abinda yana wannan ayat tana daga cikin abinda take karfafa cewa allogat lughat tawqifiyya ne cewa tawqifiyya ne Allah ya sanya wa mutane daga asalin ta'limul koya ma annabi Adam da aka yi sai zaman to ya zaman to a cikin asalin fitar su to da aka mutum ya taso sai ka ga yana magana akwai wani a yanzu aka akwai in aka akwai abin aka je aka jefa akwai wani wanda yaro wani yaro wanda ya taso cikin chimpanzee wani ko fim ne ake yaro ya taso cikin a discovery ne suka kawo cikin ko yaro ya taso cikin chimpanzee irin wayannan abubuwan da ya sa da kyau mutum ya je a ga irin abubuwan da suke faruwa akwai wani kamar labarin wani wani mutum da shi da matarsa da sun tafi sun yi sabon aure sun tafi za su je wani tsibiri irin shaharul asal din nan honeymoon sai aka yi hadari a cikin jirgin ruwan sai su je suka fada wani tsibiri da shi da ita babu kowa a tsibirin babu mutum babu hanyar da za su haɗu su kai sako a zuwa a gansu har suka haihu yaron ya taso ita kowar tana koya masa ga inda gari yake ga tashar jirgin ƙasa ga tashar jirgin ruwa ga menene wata ran uban yana zuwa sai ya kutubar da kayan sai ya ɗauki yaron ya je sai ya jefa shi kawai cikin ruwa sai da ya kusan limewa sai ya je ya samo shi ya koya masa har sai da ya iya linkaya ya nuna masa da yadda zai rayu a cikin dabba a cikin daji ya ce wannan shine ilimin da yake bukata ba ilimin abin da yake na wani labarin can ba eh. to amma ya su tun da akwai iyayen kaga ya ci gaba da sa kama ka kaddara ya ji wanda yake babu iyayen wani yare za ko kuma ka je ka samu mutane ka je ka ɗauke su ka je yan ƙananan yara ka je ka kai su waje su su kaɗai wani yare za su taso dole za su taso da yaren da za su magana da shi don shi ne dama ma'anar mutum ɗin alhayawanun nafi hayawan ɗin da ba ka so <laughs> alhayawanun nafi na'am wala tubna alaihi fa'ida yace babu wata fa'ida amma gashi nan shi a Sheikh Muhammad al-Muqtar yake cewa zakara shaykhuna rahimahullahu fi mudhakkiratihi fa'idatan lil khilaf malamin mu yana nufin Sheikh al-Amin al-Shinqiti baban sa kenan ya ambaci fa'ida ga wannan sabani yace wa hiya jawazu qalbi al-lugha idha kanat istilahiyya halaccin a lugha in ta zama to istilahiyya ce idan malamai ne suka idan mutane ne suka hadu suka aza suka kafata za a iya canza ta fa abirul mutakallim an lafdi talaq bi lafdi iskin ilma ya zamanto ya ce to yanzu maimakon at-talaq a koma da cewa ma'anar at-talaq in kace iskin ilma yana nufin at ba nurwa yana nufin saki fa tatluq zawjatuhu bina'an ala dhalika fa tatallaqu zawjatuhu bina'an ala dhalika sai ya zamanto matarsa taso idan aka inda luga istilahiyya ce wa adamu jawazi qalbiha da kuma cewa bi halatta a canza ta ba ha tawqifiyya domin tawqifiyya ya ce fala tutallaqu bil lafzi al mustalahi alayhi <laughs> wato wanda idan mutum aka ce a kaddara an canza yare sai aka taro aka ce yanzu a talaq saki in aka ce banu ruwa tana nufin saki a yare idan mutum ya ce ma matarsa ba ruwa za ta su ko ba za ta saku ba to shi ne sai ce a bisa waɗanda suka ce za a iya yin haka luga istilahiya ce to ta saku a bisa waɗanda suka ce luga taukibiya ce Allah shi ya sanya wannan ake amfani da shi saki saki ne koda duk duniya za a haɗu a canza ma'anar saki a ce rana ta hudu shi ne saki ba za ta canzu ba to ba za ta saku ba <laughs> saboda gaga akwai fara ba sabanin yana da natija na'am reshe na biyu imamu malik da imamu shafi'i sun halatta amfani da lafazi guda daya a cikin ma'anoninsa guda biyu ko sama da haka a hali guda daya a lokaci guda daya mana a qaumun waɗansu malamai sun hannu wa zalika kal kamar lafazin al-mushtara lafazi da yake da ishtiraki a yi amfani da shi a dukkan ma'anoninsa guda biyu malik da shafi ya ce za a yi abu hanifa ya hana ya ce ba zai yi ba wa mana ahu qaumun al-murad bihim abu hashim wal ahnaf wa imam al-haramain wal abu hashim daga cikin mu'tazila yutlaqu kamar al-musharak ana itlaƙinsa akan ma'ano a itlaƙinsa akan ma'anoninsa guda biyu da kuma kamar lafazi na haƙiƙa da lafazinsa na majaz a haɗa su a lafazi daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da manzonsa suna salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga lafazi ɗaya ne as-salat amma an yi amfani da shi fi akarin ma'ana domin salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yake da salatin mala'iku ba ko ba haka ba amma an ce Allah da mala'iku suna salati saboda ka an yi amfani da lafazi daya a cikin akthar min ma'ana shine dalilin Malik da Shafi'i wuquf na'am domin as-salati daga Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahma rahama ce jin kai salati daga mala'iku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'a yi masa addu'a da wannan rahmar shi an yi amfani da su a cikin ma'anoninsa guda biyu an yi amfani da shi a ma'anonin guda biyu saboda aka ya halatta a yi to sai ya zama tokan cewa a kowane a kowace ma'ana dole sai akwai karina a kowane isti'mal dole sai da karina tun da ya da ma'ana guda biyu ba za ka yanke ɗaya daga cikin ma'anonin ba wacce ce a wannan wacce ce a wannan siyakin dole sai da karina sai da gari. na'am alfar'u thalith reshe na uku Mushtarak. Menene المشترك منين Mushtarak? المشترك من معنى المشترك من معنى اللفظ Mushtarak? mun yi shi ko ban yi shi ba mun yi shi ko اللفظ واحد لفظ واحد وتعدد معناه ما اتحد لفظه وتعدد معناه نعم إذا wanda yake mai ma'anoni sama da daya idan yazo bi qarinatin da wata dalili humila alal ma'anar ladhi tadullu alaihi alqarina sai a ɗauke shi a bisa ma'anar da dalilin yake ɗaukarsa wato in dai yana da ma'ana sama da ɗaya. to idan wata fuska ta zo da ta rinjaye da ɗaya daga cikin fuskokin ma'anar to sai a ɗauke shi a kan wannan fuskar saboda wannan qarina wannan hujjar da wannan dalilin da yake wannan isharar da aka samu to idan ya zo mujarradan anil karina idan babu wata karina ba babu wata ishara da take nuna ɗaya daga cikin ma'anonin biyu yaya za a yi tawakkufa fihi sai ai tawakkuf at-tawakkuf bai yake da rashin aiki ne at-tawakkuf ne asali malamai sun ɗauko tawakkuf ne daga wala ta kuma ne salaka bihi in kada ka bibi abinda baka da ilimin sa idan ka bi shi ya zama to ka ba abin da baka da ilimin inda baka babu wata ishara babu babu wata ishara da ta nuna maka ga ma'anar da za ka ɗauka to sai ka yi tawakufi ma'anar tawakufi ba wai babu bane a kai fuskar ba ta bayyana gare ka bane sai ka yi tawakufi ta tsaya hasi ta bayyana sannan sai ka ci gaba da tafiya a'a malik yana kamar hadisin wulugul kal eh. yana cewa ya ce ana la'adari ma wajihuhu ni ban san amma wannan ba mushtarak bane yace ni ban san fuskar fassarar sa ba shine idan wani lokaci wannan shine wato ta'arudul adilla ne dalili ya zo gashi sannan kuma wani dalili yayi mu'arada shi shi malik abin da ya gani yana ganin karnukan nan min at-tawafin tunda an kyale su su zamanto a cikin an kyale su su yi farauta an kyale su su yi gadi hmm, to sannan kuma a ce idan sun sa bakinsu a cikin ruwa sai an zubar da ruwan an wanke shi sau bakwai kuma wanke wannan najisa sau bakwai ne wajihinta saboda najisa ne saboda najisa ne ba don haka ake wanke wanke wannan najisa da uku sau uku ma yayi ko kuma in an samu tanqiya shi ta zai ce Allah ma adri ma wajhuhu kaga ta'arudul adilla shine yin a akai na'am ba za a yi tasarrufi a cikin wannan lafazin ba illa bi dalili sai da dalili wannan fata ana magana akan lafazi akan lafazi ba akan dalili ba ah, a umuman qala shafi'i shi ku shafi'i ya ce sai a dauke shi akan dukkan fuskokin nasu ihtiyatan saboda ihtiyat domin in aka yi haka za a yi aiki da shi hmm. sai dai kuma wace fuska ce in ka yi shi akan dukkan fuskokin kaga tabbas ka yi muwafaka da daya fuskar ta wadda take daidai wal bambanci tsakanin waɗannan rassa guda uku da muka ambata al awwal fil al wad'i menene al awwal shine wad'u al lughat shi wannan fil al wad'i wal far'u al thani fi isti'mal wajen isti'mal ne wa thalith fi haml wajen fahimtar lafazi fahimtar a lafazi kamar yadda ya na'am ماشي تجبا بابي نبيو في الحقيقة والمجاز في الحقيقة والمجاز أكن الحقيقة والمجاز ونقد يا مجنر وجن الاستعمال وجن الوضع يا مجنر المنقول كو الوضع المرتجل والوضع المنقول ya ce idan an yi nakalin lafazi daga ma'ana zuwa wata ma'ana li alaka shine ake ce ma almajas yuki shi sai zama to shine alhaƙiƙa. wafi yi faslan akwai fasali biyu fasali na farko a cikin ta'arifinsu. wato ma'anar kowane ɗaya daga cikinsu ma'anar haƙiƙa da ma'anar majas amma ita haƙiƙa ita ce fi ma'ana lafazin da aka yi amfani da shi a cikin ma'anarsa wato lafazin da yake an yi amfani da shi a cikin ma'anarsa ma'anar da aka sanya masa shi waɗansu sukan ƙarar kan cewa fi ma'anahu ladhi a alahu a cikin ma'anar da aka sanya masa a cito za su kaga sai an yi magana alwadu kenan nan na majaz wal lafz al musta'mal fi ghairi ma'anahu li alaqatin bainahuma al majaz shine lafazin da aka yi amfani da shi ba a ma'anarsa ba saboda alaƙar da ke tsakaninsu wato lafazin ba ma'anas ba ita ce ma'anarsa aifil wad'il awwal na'am wal murad bil ma'na huna abinda ake nufi da al ma'ana anan huwa ma ya'nihi al 'urf 'urf alladhi waqa'a at-takhatu bihi shine abinda al'adar da aka yi zance a ciki take nufi don kowace irin al'ada tana da yadda take yadda suke magana su to abinda suke abinda ake fahimta ma'anar da wannan al'adar ta ɗauka, in aka yi amfani da lafazi akan wannan ma'anar ita ce haƙiƙa saboda da yanzu kaga kamar urufin mutanen misra in mutum ya ce rakibtu dabba na hau dabba su a urufin mutanen misra dabba a wajensu ita ce jansu jaki kenan eh a urfin su saboda haka idan mutun yace na rantsi da Allah ba zan hau dabba ba sai a ahakin shi ya hau doki kaga wanda bai san wannan urfin ba sai a ce sai ya ce masa ka kare rantsuwarka tunda ka hau doki ko ya haura ku to amma ya ce a aini ba musulmi mu a misira wajen mu dabba ana nufin jaki saboda haka kaga anan wajen bai yi hinsu ba ko to ko kuma mutum ya ce ya ce wa matarsa idan kika yi sallah zan baki mota sai ta yi sallah sai ce a ba a yi sallah abinda ake nufi da sallah addu'a ake nufi ya kuma sallah kika yi ba addu'a ba ni kuma addu'a nake ne sallah ai a luga addu'a ce kaga wannan za a yi magana za a da su saboda a urfi urfi na shari'a sallah ita ce wannan ibadar mai raka a raka'a eh, sai <laughs> a ba da mota kamar misali da ya zo cikin alƙur'ani shi ne Mm. ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha eh to kaga wannan shi ma a luga in mutum ya rantsi ya ce ba zai ci nama ba sai ya ci naman kifi to wannan sai a sai an duba urf hmm? da kyakkyawar fasara eh <coughs> ah sai an duba urf ana dauka saboda isti'mal ne isti'mal ne sai an duba urf a bisa wace al'adarsu idan a al'adarsu nama ba kifi baya cikin nama ba za a ce ya karya rantuwarsa ya danganta da urf din dai na'am wannan abin da ya sa saboda al'istimal amfani da lafazi yana da fuska uku ya kasu shi uku lugawi amfani da lafazi ta luga wa shar'i amfani da shi ta fuskar shari'a wa urfi amfani da shi ta fuskar al'ada shi lafazi kuma zai iya zamantowa hakika a cikin ɗaya daga cikin zai iya zamantowa hakika a cikin ɗaya daga cikinsu a cikin ɗaya daga cikin guda biyu ya zamanto majal a cikin na uku a cikin ɗaya shi ne wato a mayar da hakika ya zamanto majaz wal majaz hakika majaz kuma ya koma hakika bikhtilafil isti'mal sabanin al isti'mal wato da bikhtilafil isti'mal da saɓanin amfani da lafazin wato abin da yake hakika sai ya koma majaz idan kai isti'malin idan ka kudin ka in ka tashi daga isti'mali na luga ka koma isti'mali na shari'a ko kuma akasi in ka tashi daga isti'mali na shari'a ka koma isti'mali na al'ada na'am ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان yanzu baka gani cewa dabba a cikin lugha haƙiƙa ce a cikin dukkan dukkan hayawan dukkan dukkan to ga hayawan din ya na'am amma a cikin al'adar mutanen misra haƙiƙa ce a cikin akan jaki kadai lagayar banda waninsa amma a cikin al'adar mutanen maghrib haƙiƙa ce a cikin dukkan dabbar da ake hawa ga baki ɗaya وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها don haka kaga ta zamanto majaz in aka duba bin nazar ila kulli istimalin minha in aka duba daga kowane istimali daga cikin waɗannan wanda muka ambata urfi da shar'i da lugawi idan utlikat ala siwa in aka itlaqin sa akan wajen akan wani sa sai ta zamanto majaz in aka itlaqin ta ba a cikin wannan lugar ba yanzu kaga idan a lugar ahal misir ce sai ta zamanto in aka yi amfani da lafazin dabba akan himar to haƙiƙa ce a wajen shi ne alhaƙiƙa amfani da shi a wani abu ba amfani da dabba akan wani marko abin hawa ba jaki ba zai zama to majaz a wajen su in a urfin mutanen misir in kuma a wajen ahalul maghrib ne in amfani da lafazin dabba hakika ne akan dukkan dabbar da ake hawa amfani da lafazin dabba ga jaki kawai zai zama to majazi sai idan an abinda fa'idar shine in majazi ne ba za ka dauki ba za ka ce wannan lafazin majazi bane sai in ka da sai da farina amma an ka ce wannan shine hakika to baka bukatar dalili amma wanda duk yace wannan lafazin majazi ne to yana bukatar ya kawo dalili amma wanda ya ce wannan lafazi a hakikarsa yake to shi ne asali wanda yake da asali ba a ce masa ya kawo dali wanda yake da asali ba a ce masa ya kawo dali ko? ko ba haka ba ƙaran ah, ma in ka je gaza mutum yana cikin motarsa wani yana rigima ce yana cewa motarsa cewa za ka ce ya kawo dali na waje ko mai mota shi ne dalili yanzu za ka ce mai mota ce ka kawo dalili cewa motar ka ce aka zo aka ce da harawar dalili an shirya da zalunci to kaga wannan shi ne da asali sau da haka ma yake a wajen wannan alhaƙiƙa ita ce asali ba ta buƙatar dalili almajaz duk wanda ya da awar majaz ya kawo dalili na'am Wa وكذلك الصلاة كاغا هكذا ما صلى صلى أصل معناتها اللغة a cikin shi shine addu'a amma a shari'a ga ma'anarta yanzu kaga kamar yanda aka ce fa'in kana muftiran falyata'am wa in kana sa'iman falyusalli ko? idan aka kira mutum aka idan juya ahadukum falyujib فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان مفطرا وإن كان صائما فليصلي a gayyaci mutum zuwa ga abinci ya amsa idan baya azumi ya ci in yana azumi kuma falusalli to ka gani ya yi addu'a ko ku yi sallah to me ya karinar to yanzu in ka ce ya yi sallah in ka ce ya yi sallah ka shi ne ka amfani da haƙiƙa in ka ce kuwa in a urufin shari'a ne in ka ce ya addu'a ya amfani da mata sai ka kawo dalil don kuma ka ce a'a ai wannan tunda asalin muhatatun ne na urfin magana a luga da aka ce masa yayi sallah ana nufin yayi addu'a in aka ce za a dauka yayi sallah ne to sai da dalili tunda babu dalili sai a dauke shi akan hakikarsa ta alluga hmm. yanzu haka dalika kamar yanzu la yamassuhu illa almutahharun Allah ya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya massa alqur'ana illa tahir kan wani taba alqur'ani sai mai sarki me za mu dauki tahir na musulmi shi ne musulmi majaz ne ko haƙiƙa ne haƙiƙa ne a ɓahir hakika ka hakika hakika a ɓahir inda a urfin a urfin shari'a ne a ɓahir shi ne a ɓahir min taharatul hadath wa taharatul habar alhadathul akbar wal hadathul asghar shi ne tahir tunda urfin shari'a ne saboda ka shi ne hakika wanda duk yace abinda da ake nufi shi ne abin nan imani ake nufi ana nufin mu'mini la ya masal qur'ana illa mu'min shine ake nufi na zahir annan yana buƙatar dalili watakila za su ce innamal mushrikuna najasu saboda ka yi amfani da wannan al-mafhum innamal mushrikuna najasu to wannan shine dalilin. to amma wannan ya yi karfi ya zaman to kan cewa zai zaman to shine dalilin majaz a shine qarina da za a ɗauka kan cewa shi ake nufi a nan? saboda aka ɗauke shi akan hakika ne aula wazzaka hakanan azzaka asalin ma'anarta shine tarkiya ko to amma aka ɗauke ta da ma'anar wannan sadakar da ake bayarwa ta wajibi wasiyam asalin ma'anar siyam kamewa ni nazartu lirrahmani Sauman, as-sawm innan adamul kalam al-imsak anil kalam amma a shari'a in ya zo hakikatun fil imsak anil muftirat na'am da wannan wannan daga cikin lafuzza na shari'a suna da ma'anoni a cikin lugha suna kuma da ma'anoni a cikin shari'a to su waɗannan su waɗannan lafuzza bin nazari ila shari'a in aka duba da wato zaurancen shari'a a cewa al'adar inda ake magana magana ce ta shari'a haƙiƙa fil ma'ani al-shar'iyya sai zama to hakika ce a cikin ma'anoni na shari'a in aka ce sallah to sallar da ake nufi ta shari'a in aka ce zakka hakala majazun fil lughawiyya sai a lugha kuma sai zama to majaz idan a urfin majaz ne in aka yi maganar sallah ana nufin addu'a ba za a dauke ta ma'anar sallah ba sai da ba sai da karina domin lokacin ta zama to majaz bin nazar ilal luga ko bi aksi dali sai su zamanto in aka duba a urfin luga sai su zamanto haƙiƙa ne akan ma'anar addu'a majaz ne akan ma'anar wannan ibada ta shari'a da aka shari alfaslu thani wannan ah, mun karanta wannan a cikin maraƙi wa ma a fada lismihun nabi lalwata mutlakan huwa shari'i wallafdu mahmulun ala shari'i in lam yakun fa mutlaqul urfi mun kai nan wajen ba mu kai ba ko eh, to eh za mu zo a cikin mabahithul lugawiyya nan al-faslu thani fasali na biyu a cikin wannan a cikin duk muna cikin albabu thani ne ko eh, muna cikin albabu thani ne ko bil haqiqati wal majaz al faslu thani fasali na biyu a cikin kashe-kashen al majaz wato yadda ake karkasa shi wa huwa shi al majaz ya kasu kashi biyu majazun fil afrad wa fil afrad majazi a cikin wato al afrad sune al idikun wato ma'anoni da rukun lafuzza wa huwa al-akthar shine yafi yawa da kuma majazi da ake masa a cikin tarkib da isnad a cikin hau-hau a cikin hada jumla ko kuma cikin isnad danganta abu ya zuwa ga wani abu قوله تعالى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم kaga wannan isnad ne tijararsu ba ta yi riba ba ko wannan majaz ne fil isnad an jingina ribar ya zuwa ga tijara ko isnad li'annar ribha domin riba fil haƙiƙa a haƙiƙa min sifatit tajir sifar attajirin ne la min sifatit tijara ba sifar tijarar ba ce ba tijarar ce ta riba ba mai yin tijarar ne ya riba amma sai aka ce tijarar ba ta riba ba saboda alaƙar da ke tsakaninsu to kaga wannan majaz ne ba ba majaz fil afrad ba majaz fil afrad kamar ra'aitu asadan hmm, ra'aitu asadan zaki yana hudu ba zaki yana hudu ba wannan ce to wannan majaz kaga majaz fil afrad hmm. na'am وينقسم من طريق علاقته عشرة اقسام تو yana kasuwa ta hanyar alakarsa kashi goma wace irin alaka ce na'am awwaluha na farko majaz tashbih majazi ta fuskar kamantawa kamar sanya ma mutum mai jarunta a sa masa suna zaki al isti'ara tana shiga cikin wannan kisa ta arwa kalma Eh, ka ɗauko ta ka kawo ta wani waje eh, na biyu bismi mujawirihi ka sanya ma mai makwabtaka da sunan abin da yake makwabtaka da shi hmm. kamar eh, kamar kamar itlaqir rawiya Alal'ina, ina الجلد الذي يحمل فيه الماء ما أن الراوية في اللغة هو الحيوان المحمول عليه وأن إطلاق اسم المحل على الحال نعم وثالثها نبؤكم سوء إطلاق اسم الكل على البعض كإطلاق اسم الكل على البعض كمر يجعلون أصابعهم bayan kuma ai ɗaya suke نعم ورابعها نهدو إطلاق البعض على الكل hudu mithlu tahriru raqabatin mu'mina ar-raqaba ai wuya ne ko amma ana nufin al-raqaba ita baiwar gabaki daya amma sai aka yi itlaqin wuyanta saboda yawanci abinda akan yi in za a saki in za a yanta bawa shine wato ka sakandamin da aka yi aka daura wuyansa ake jansa da shi shi za a kwanci kwancewar da aka yi shine kamar bashi yanci kwance wuyansa din da ake to kaga wannan min babi tasmiyatul kull bismil ba'd tasmiyatul kull itlaqul ba'd ala al kull ko kuma tasmiyatul kull bismil ba'd na biyar bismil musabbab ka sanya masababi sunan wanda abinda ya zamanto sababi da abinda sababin ya sababa Shi ne yanzilu wa yunzilu lakum minas samaa'i rizqa kaga aka kira ruwan rizq mm. bayan shi ruwan a sababi ne na arzikin sauraka aka sanya abinda ruwan yake kawowa shine al-musabbab sai aka bashi sunan as-sabab alladhi huwa mabar uh, uh-huh. sabi'uha at-tasmiya tasmiyatul musabbab bismi sabab aka sunna na nabiya biyar eh. eh. kamar ra'ayin al-ghaib hmm. ra'ayin al-ghaib kana nufin mun je mun yi kiwon mun yi kiwon a a me yake ce ma ingirici kamar ciyawa hmm. aka kira ciyawar da sunan al-ghaib ruwan saboda ita ciyawar ita ce wadda ruwan ya saffaba sai aka kira ta da sunan ruwan na'am a'a na ra'ayu ne ai na ra'ayu ne hmm. li'anna al-ghaytha sababun nabat ra'ayna an-nabat shine maimakon ka ce ra'ayna an-nabat sai ka ce ra'ayna al-ghayth saboda shi algait din shine sababun nabat na'am sabi'uha at-tasmiya aw al-wasf bima yustaqbal ka sanya ma abu suna ko ka sifanta shi da abin da yake zai zo mustaqbal inni arani a'siru khamra hmm, na ganni ina yin wannan kaga kuma ai na ganni zan yi ne amma sai kace ce ina yi shine a tasmiya awul wasu bima maba da abin da ya wuce wa atul yatama amwalar ku ba ma marayu dukiyoyinsu ai ba su zama, lokacin za ku ba su sun zama marayu sun balaga wanda ya balaga ba maraya ba sau saboda ka kira shi suna da abin da yake da da halin da yake da cewa a da shi maraya ne to yanzu ya balaga ku ba shi dukiyarsa saboda haka ku ba shi duki ku ba marayu dukiyarsu ai marayu bi itibari ma maza in aka duba abin da da ya wuce tunda da marayu ne amma lokacin za ku ba su dukiyarsu su ba marayu ba ne amma aka kira su marayu majazan majazan saboda aka kaga wanda suka ja babu majaz a cikin alkur'ani duk sai sun kawo fassara sai sun kawo ta'awil akan wannan eh, akan waɗannan na su a ziyadatu fil lafzi ziyada a cikin lafazi laisa ka mitlihi shay'un alkaf dinnan misalin ita ma'anar ta mithl hmm? saboda ka wannan ziyadar majaz ce laisa mithlu mithlihi shay'un ba haka ake nufi ba kawai dai laisa mithluhu shay'un amma an kawo ta domin ta'kid wa ashiruha na goman su an-nuqsan minhu wato a tawaye wato ai nuqsan a cikin lafazi was'al al-qaryata allati kunna biya. ay was'al ahla al-qarya allati kunna fiha sai akai majazul hadd to shine nuqsan na'am hadisin da Eh, ula kunna lihaqan bi atwalu kunna yadan sai suka tashi suna auna hannu ba aka ga sauda ita tafi tsawon hannu kuma sai aka ga waje ta fara mutuwa zainab ummul masaki sai aka gane cewar yana nufin tulul yad bil ata tsawon hannu da kyauta kaga wanda suke cewa babu majaz a cikin alfazu share, kaga wannan hadisin raddi ne akan su raddi ne mai kwarin gaske

a'a shi shekar shinkit yana da shekar amin yana daga cikin waɗanda suka intisari daga wannan saboda ita ce matabar shekar islam musamman da kuma ibn al-qayyim ibn al-qayyim a cikin as mursala ya yi tsawon bayani wajen raddin majaz cewa babu majaz kuma a cikin waɗansu abubuwan a cikin yawa yawan lusus da suka zo ya yi ƙoƙarin ya kawo taujihin cewa ba majaz ba yanzu ko shi wannan ko akan nan a cikin anwa'ul majaz nan Sheikh Al-Amin kamar na wajen majazul din nan masalil karyar allati kunna fiha shi ai wannan ai uslub ne na larabci uslub ne shine a al-mudaf a kyala mudaf ilayhi ya dauki makamin sa ko a menene me ibn malik yake cewa a a menene hmm. na'am a'a ba nan ba wannan wannan ai a cikin mubtada wal khabar ne a cikin babu mudaf wal mudaf ilay ah ah menene ne ne Allah musta'an da ilmi wani da ke cewa ne a cikin babu mudaf ya Allah sai da wannan baitin nan mashhur Uh... shi ya ce ah, yawa wa ma ya yalil mudafa ya khalafan fil khalafan anhu fil i'rab idan ma hudifa wa ma ya yalil mudafa ya'ti halafan anhu fil i'rab idan ma hudifa abin da yake bin al mudaf yana zuwa khalafun anil mudaf abin me yake bin mudaf ba mudaf ilayhi ba to ya'ti khalafan yana zuwa a maimakon sa fil i'rab idan ma hudifa idan aka shafe shi shine kaga was'alil qaryata asali ai was'al ahlal was'al was'al ahlal sai aka shafi ahla sai aka tsayar da mudaf ilayhi allazi huwa alqaryati dinnan aka mashi aka mayar da shi makamin ahla sai ya bi shi a irabi sai aka ce was'al qaryata aka bashi irabin al-mudaf eh, wa ma yali al-mudaf ya'ti khalafan anhu fil irabi idha ma hudifa eh, to wannan sai Sheikh Al-Amin yake cewa ai wannan ai usulubi na Arabci ai wannan dan an faɗi ka'idar na hawo ko da kan cewa majal ake amfani da shi da dai hakika ba alƙarya ake tambaya ba ginin alƙarya ba titunan ake tambaya ba mutanen ake tambaya amma sai aka yi dan a sauƙaƙe sai aka ce ku tambayi garin ku tambayi garin hmm, Allah ce kunna fiha to amma shi shakal amin Allah ya ji kansa ya yi ta matuƙa da shi da su shakal islam ibn ibn ibn qayyim da musamman ma da ibn taymiya da musamman ibn qayyim ya wuce iyaka wajen intisari ga wannan mataba shi ne shi mai tafiƙin wannan littafin namu ɗan shekul aminu a muhammadu muftar an zo ana munakasha suka su shek su haini a jami'a islamiyya suka tashi saboda kamar yadda da majalis kamar yadda domin kafirci kafirci ne wajen wajen yan kulliyatul eh, eh, eh, wajen yan aqida yan kismul aqida wato kamar in ka yadda da majaz kamar ka ka zama wani dan bid'a dan bid'a ne <laughs> sai shi Sheikh Muhammadu Muktar ya ce ni zan kawo maka aya idan lam taqul fiha bil majaz kafart ce. kan baka yadda da majaz a cikin ta ba ka kafirta sai ce kawo ta sai kawo masa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba yace in ka in ka in ka fassara ta da zahir baka ce majaz ba anan wajen kafarta ka kafuta <laughs> sai Sheikh Sani yace anta abuka ba qadar alai an akhir alai <laughs> yace kai babanka ma ka gagare shi wato a cikin wannan dan ya saba ma baban yace ni zan iya maka <laughs> saboda in kafa faɗi zahir tun da yake cewa wallazi na kafaru ko aya take wallazi na kafaru a amaluhum kasara mm. wanda suka furta ayyukansu kamar kawalwayin yayi wallazi na kafaru amaluhum kasara bin biqi'ati a cikin fako ya sabahu zam'ana ma zam'anu ma'a mai jin kishi yana tsammanin sa ruwa a idza ja'ahu lam yajid shay'a har sai da yazo wajen eh? wajen mai wajen tawarwayyar ko don ya jin hushe a sai bisa ne shi kome ba wa waje da Allah inda hu wa waje da Allah inda hu in ka ce wa waje da Allah inda hu alal haƙiƙa ka ce Allah ya shiga cikin halittarsa ka ce Allah yana nan a nan wajen bayan kuma abinda ake nufi wa waje da jaza'a wa waje da wa waje da jaza'a Allah inda hu ya samu sakamakon Allah a wajen sai an yi ta'uli sai ya ɗauke shi a bisa majalis shi cewa in baka ce majalis ba a nan wajen ka tafi a kanan zahir ka farka ya da eh, eh, sukan kawo wannan sai kawo wannan amma dai wannan hadisin na sauda wannan shine min akbaril hujaj akan tabbatar da majaz dan su sun dauke shi alal haqiqa wanda shine asali a cikin mukhatabar shar tunda duk matan suka tashi kamar yadda ya zo a hadisin Aisha suna gwada hannayensu saboda ka sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taskafi ne akan al haqiqa sai daga baya suka gane kan cewa akan majaz su abin da yasa yawanci malaman a su shekul islam ibn taimiyya da su a ibn al-qayyim suke nafiyin majaz da kuma shi shekul amin musamman a wannan zamanin saboda wato su toshe kofar tawilin sifat don waɗanda suke fidar bil majaz in kamar ayyar ta zo yadullahi fawqa aiki sai su fassara sai su tawilin yadda ba za su fi shi akan ba ko lima halaktu biya daya ko ta jiribi a ayyunina ba za su tabbatar da sisci aidan dole mu ɗauke shi akan majal domin idan muka tabbatar da ainihin lahi muka tabbatar da yadun lahi muka tabbatar da wajihun lahi mun sanya ma Allah jariha mun sanya masa gaba to muka sanya masa gaba mun yi tashi saboda haka sai mu tafi majal da za mu ɗauke shi akan haƙiƙa yushe shi sa ake cewa tun wanda ya yi sai ya yi tashbihi yake tawi amma wanda ya yi isbatin sifa ta wajiku ko aini ga Allah la ka wajhul makhluqat hmm? za a ce ya yi tashibi. Hmm? so da aka isbatu sifa la yaktabu tashibi. waɗanda suke suka tafi za su tafi zuwa ga majaz sai na fahimta hakika su ne suke tashbihi sannan suke ta'awil to dan sa toshe kofar ta'awil sai suka ce babu majaz na gaba komai a ɗauke shi alal haƙiƙa to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu